حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة babban limamin masallacin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar kenan ke addu'ar bude babban taron zaman majalisar dokokin Nijar wanda zai shafa tsawon kwanaki 60 cur ana yin sa domin duba kasafin kuɗi na sabuwar shekara mai zuwa da ma wasu dokokin na daban da gwamnatin kan iya aiko majalisar dokoki domin dubawa da kuma saka musu hannu a kai to amma sai dai wani abin da ba a taba yi ba tsawon tarihin majalisar majalisar dokokin Nijar shine ana wannan zama ne na yau ba tare da shugaban majalisar dokokin ba Malam Muhammad Ahmadu wanda tsawon shekaru uku da ya shafe yana jagorancin majalisar dokokin Hamma Ahmadu shine ke jagorancin bude taro tare da yin jawabai wanda wani bi jawaban ke kawo suka ga shugaban kasa Muhammadu Isufu da ma gwamnatinsa kan yadda suke tafiyar da mulki. Mesdames et messieurs distingués invités, l'autre particularité de cette session est que depuis le début de cette législature, c'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Mataimakin shugaban majalisar dokoki na hudu kenan Ben Omar Mohammed wanda shine jagoranci bikin bude taron majalisar dokokin inda yake bayyana cewa ana taron ne a yau ba tare da shugaban majalisar dokoki ba. A cewar sa sanin kowa ne ana zargin shi shugaban majalisar Malam Muhammad Ahmad da laifi wanda matakin da kwamitin zartarwa na majalisar dokokin ya ɗauka, a makonnin baya na tubewa Muhammad Ahmad rigar kariya na daga cikin ababen da ya kamata su yi domin baiwa shi Hamma Ahmadin damar wanke kan kansa da kuma gurfana a gaban kotu saboda wanke kansa kan tuhumar da ake masa to amma sai dai a yayin wannan taron na yau 'yan majalisun dokokin adawa kamar yadda suka shaida sashen hausa na muryar amurka sun ki halarta zaman buɗe taron majalisar saboda a cewar su kwamitin zartarwa na majalisar dokokin da ya kira taron na yau baya da hurumin kiran taron ganin cewa shugaban majalisar dokokin mai gudun hijira ahmadu ya kira su a ranar bakwai ga watan nan da muke ciki honorable bakar saidu sangare shine shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyar lumana afirka mai adawa kowa ya san ba a su bi hanyar gaskiya ba menene gaskiya gaskiya shine president de l'assemblée shi na da izini convoquer session ordinaire ta assemblée nationale su ko sun yi tamani yau sun kare da hamma suna iya su yi nasu taro sun yi taron su kun gani deputen da sun ka zo bai depute 20 ba insha Allah set za mu zuwa assembly wato ran bakwai ga wata bakwai da wata za mu zuwa assembly akwai plane akwai overture ko babu overture ran nan a gani mu ran nan ne ya kamata mu fara aiki kuma insha Allah mun kun zo za ku gane mu za mu wara ake wannan rana a cewar Zakar Umaru mai matsayin shugaban rukunin yan majalisun dokokin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki daman da yan adawar sun saba da irin wannan tabi'a ba yau ba aka fara ana aiki yan adawa su huta duk aikin da muka yi na eh, wancan na wata uku kun sani mahi yawan lokaci ba da su muka yi shi ba kuma bukata ta biya ni ina tsammanin eh, wannan abin sun yi shi ne saboda wannan saɓani. da shugaban majalisa ya so ya sa cikin wannan zaman takardar da ya aiko amma insha Allahu bayanin da aka yi su ma sun gane ina tsammanin za su komo su kama aiki Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. siyasa bake ba kushi da gaba ba alheri bane ba kushi da gaba ba alheri bane ba kudi bi liberia iri haka inda ya kai su kudi bi congo iri haka inda ya kai su kudi bi sierra leone iri haka inda ya kai su kudi bi burundi iri haka inda ya kai su mu shirya kanmu kasan nan